This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na safiyar yau talata bakwai ga watan Janairun shekara ta 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga kanun labarai. ta Murtala hukumar Amurka mai bibiyar al'amuran yanar gizo Sisa ta faɗa jiya Litinin cewa babu alamun cewa matsalar kutsen da aka bada labarin sashen baitalmalin amurka ya fuskanta ya shafi sauran hukumomin gwamnati amurka ta sassauta wasu takunkuman da ta kakaba wa gwamnatin siriya na rikon kwarya sannan wani mummunan harin bindiga a yankin yammacin kogin jordan ya kashe akalla yahudawa uku a jiya litinin a cikin shirin bayan labaran duniya za ku ji cewa a najeriya fashewar wani abu mai kama da bam ya halaka akalla mutum ɗaya tare da raunata wasu mutane hudu a yankin buhari na babban birnin tarayya abuja wani bawan Allah ne yake ajiye da irin wayannan makaman masu fashewa to yana ajiye da su sai bombin ta tashi a wajen da yake ajiye da shi ba tare da shi kan shi ya san za ta tashi ba a kasar Ghana kuma yau ne ake rantsar da zababben shugaban kasar John Dramani Mahama za mu kawo muku rahoto kan shirye-shiryen bikin haka kuma za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya tare da aliyu mustapha sakkwato amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya hukumar amurka mai sa ido akan al'amuran yanar gizo al'amuran yanar gizo sisa ta faɗa jiya litinin cewa babu alamun cewa matsalar kutsen da aka bada labarin cewa sashen baitulmalin amurka ya fuskanta ya shafi sauran hukumomin gwamnati a ƙarshen watan jiya hukumar baitulmalin amurka ta ba da rahoton cewa 'yan china masu kutse sun samu damar shiga wasu na'urorin kwamfutan amurka da ba a tantance adadinsu ba bayan wani kutse a kamfanin beyond trust wanda yake kula da tsaron yanar gizo kamfanin na beyond trust ya faɗa a makon jiya cewa abokan hulɗarsa kalilan ne lamarin ya shafa ba tare da ya yi ƙarin bayani ba. 'yan republican a majalisar dokoki sun buƙaci a gabatar da bayanai a game da matsalar a game da matsalar na baya-bayan nan a jerin kutsen da ake zargin beijing da aikatawa. amurka ta faɗa a ranar litinin cewa ta sassauta wasu takunkuman da ta kakaba wa gwamnatin siriya na riƙon ƙwarya bayan da 'yan ƙungiyar tawayen islama suka hamɓarar da gwamnatin shugaban siriya bashar al-assad hukumar baitulmalin amurka ta ba da lasisi na wata shida wanda zai ba da dama ta iya aiwatar da wasu ayyuka da gwamnatin siriya wanda ya haɗa da sayar mata da makamashi da wasu ayyuka masu mahimmanci. wannan matakin ba yana nufin an janye takunkuman da aka kakaba wa kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita na tsawon shekaru goma ba ne sai dai kuma wannan wata manuniya ce ga karancin tallafin da amurka take baiwa sabuwar gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar babban hafsan sojin isra'ila ya kai ziyara inda aka kai wani mummunan harin bindiga akan wata motar safa da ke dauke da yahudawa a yankin yammacin kogin jordan a jiya litinin sannan ya sha alwashin gano waɗanda suka kai harin harin ya auku a garin falasɗinawa na alfunduk ne ɗaya daga cikin manyan titunan da ke tsallaken yankin gabas maso yammacin yankin laftanar janar harzi halevi ya ce ga 'yan ta'addan da suka kai wannan harin dubunsu ya kusan cika za mu gano ko su wane ne suka yi wannan aika-aika kuma za mu cin masu za mu yi maza mu wuce wannan garin da ke kan wannan hanyar sannan za mu inganta tsaro a kan hanyar ƙungiyar agajin isra'ila ta megan david adom ta ce mata biyu da suka zarta shekaru 60 da wani mutum da shekarun shi suka zarta 40 ne aka kashe a harin tashin hankali ya karu a yankin tun bayan harin bazatar hamas na ranar 7 ga watan oktoban 2023 wanda ya rura rikicin da ake ci gaba da gwabzawa a gaza Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa ba Aisha za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. A Najeriya fashewar wani abu mai kama da bam ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu mutane biyar a kasari yara 'yan makarantar allo a yankin karamar hukumar buhari ta babban birnin tarayya abuja shaidun gani da ido sun ce fashewar ta tashi ne a gidan wani mutum da ake zargin yana ajiye da kayayyakin na fashewa yayin da shugaban karamar hukumar mulkin ya tabbatar da kama mutumin domin bincike da ɗaukar mataki wakilin mu abuja hassan mai na kaina ya jiyo ta bakin mazauna garin kuma ga rahoton da ya aiko mana wani bawan Allah ne yake ajiye da irin wayannan makaman masu fashewa to yana ajiye da su sai bom din ta tashi a wajen da yake ajiye da shi ba tare da shi kan shi ya san za ta tashi ba yana ajiye da shi ne a nan bom din ta tashi sai ta shafi wayanda suke kusa da shi Rahoton da muka samu kamar an ce akwai wasu 'yan makarantar da suka samu raunuka wasu ma sun rasa rayukansu me gaskiyar wannan magana eh to gaskiyar magana dai akwai wayanda suka samu raunuka sannan kuma mutane biyu a can cikin wannan hatsari da ya To shi wannan mutumin shi ba hukuma ba komai ba kuma yana dauke da bom me ya hada shi da bom san me ya hada shi da wannan kayan ba sai da abin ya faru gaskiya maka sani dan mu ma ba mu san cewa yana da wannan kayan ba ka san wani zai iya yana ajiye da wannan kayan ba za ka sani ba sai abu ya faru tukuna sannan mu amma ba a zargin cewar ko dan ta'adda ne eh to gaskiya babu dai wannan zargi a kan shi saboda mutanen gari dai ana mu'amala da shi lafiya lafiya bai taba nuna cewa shi ba kuma taba ganin alamun cewa shi dan ta'adda bane ko ko abin nan ba san to me dalilan ajiye wannan kaya da ya bari. kamar me mahukunta a wannan yankin suke cewa dangane da wannan abin da ya faru eh to mahukunta dai an zo dai an bincika akan abin da ya faru sannan kuma suka yi aiki akan an zo an tafi da wasu za a je a bincike abin to ba mu ji asalin yadda binciken ya auka na ba kamar yanzu wani yanayi ake ciki a wannan yankin kwashi waɗanda dai suka samu matsaloli an tafi da su asibitoci domin a samu lafiyar duk kokarin da na yi don jin ta bakin rundunar 'yan sandan birnin abuja ya ci tura kuma rubutaccen sako da na aikewa kakakin 'yan sandan birnin sp josephine ade ta ki cewa uffan akan wannan tashin bam dr kabiru adamu da ke zama shugaban kamfanin tsaro na beacon intel a baya kamfaninsa ya fi da wani rahoto da ke nuna yadda tsaro ke kara tabarbarewa a yankin babban birnin tarayyar najeriya duk da yake ya yi wuri a ce ga wanda yake da alhakin tayar da bam ɗin ne zai nuna wannan to amma dan baya bayan nan akwai kungiyoyi da muka ga sun ko karfafa ko sun tayar da da amfani da su wayannan binciken cikin su har da kungiyar lakurawa sai kuma kungiyar jama'atul ahli sunnah wato wal jihad dukansu su kusan sun fara amfani da bumabumai kuma gaskiya akwai fasaha hada bumabuman a yanan gizo to abu ɗaya dai wanda kusan wajibi ne ga hukuma shine ta tashi tsaye dr kabiru adamu hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina to sashi hausa ne na muryar amurka kai tsaye kuke tare da shi daga nan washington dc yanzu kuma ga aisha ta dawo da karashin labaran duniya hukumar 'yan sandan minneapolis ta amince da wata yarjejeniya da gwamnatin tarayya da za ta ba da damar yi wa tsarin horar da 'yan sanda da dokokin da suka ba su damar yin amfani da karfin tsiyagarin bawul bayan da aka kashe george floyd yarjejeniyar za ta tabbatar tare da yin gyara a kan sauye-sauyen da hukumar 'yan sandan minneapolis suka samar a tsarin aikin 'yan sanda tun bayan da floyd bakin fatar nan da wani dan sanda farar fata ya kashe a 2020 kashe shi ya sa an gudanar da bincike a fadin kasar a game da kuntata ma jama'a da wariyar launin fata da 'yan sanda suke yi ya ce za a buƙaci hukumar ta umarci jami'anta ta ɗabbakar daraja ran bil'adama a matsayin abu mafi mahimmanci a ɓangaren ayyukansu. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta faɗa a jiya Litinin cewa ana tuhumar wasu kamfanonin indiya guda biyu da laifin safarar sinadaran da ake amfani da su wajen sarrafa mummunar kwayar nan ta fentanyl cikin amurka da mexico an shigar da karar aphis chemicals da ragsuta chemicals da duk ofishoshinsu suke gujarat da ake tuhumarsu da laifin rarraba sinadaran da hada baki wajen rarraba su ragsuta da wani babban jami'in kamfanin bavesh lafiya mai shekaru 36 suna fuskantar tuhumar safara da sai da kwayar da ba a tantance ba a kasashe daban-daban a ranar asabar ne lafiya ya shiga hannu a birnin new york sannan aka ba da umarnin tsare shi kafin ya bayyana gaban kuliya bayan da mahukunta suka ce akwai yiwuwar ya silale sannan ya kasance babban haɗari ga al'umma ma'aikatar shari'a tana harin duk cibiyoyin da ke da alaka da safarar fentanyl da suka bazu a kasashe da nahiyoyin duniya sannan daga ƙarshe bala'in yake karewa a amurka a cewar babban mai shari'ar amurka janar merrick garland cikin wata sanarwa a gaida aisha mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc yau ne ake rantsar da zababben shugaban kasar ghana john dramani mahama wanda zai karbi mulki a wa'adi na biyu bayan shugaban kasar mai barin gado nana akufo addo ya kammala wa'adin mulkin sa biyu na tsawon shekaru takwas shugabannin kasashe da dama ne ake sa ran za su halarci bikin rantsarwar ciki har da shugaban najeriya bola ahmed tinubu kamar yadda wakilin mu da abbas ya aiko mana rahoto kan shirye-shiryen bikin. shugaba ko kakakin tawagar da aka dora wa nauyin tsara wurin da za a yi bikin rantsarwar da sauran shirye-shirye honorable fosu ya ba da karin haske game da shirin mun yi taron haɗin gwiwa na auna aiki da aka yi a halin yanzu na tabbatar da cewar mun ci karfin aikin da kimanin kashi 98 shirin kamar yadda kuka sani zama ne na majalisar dokoki amma saboda walawa aka fito da shi nan independence square don haka za yi amfani da duk ka'idodin majalisa za a samu halartar mashakuran mutane masu yawa tarin shugabannin kasashen duniya a haka za a tabbatar da tsaro da oda shugabannin kasashe 20 har da shugaban najeriya tinubu aka tabbatar suna zuwa tare da kuma mataimakan shugabannin kasashe biyar akwai wasu wakilan daga kungiyoyin duniya daban-daban da ke zuwa na yi dace da wadda ya tsara baki ɗayan zaman wadda ya nuna cewar sun tsara zaman ne sashi-sashi da launin tutan ƙasar a kawun majalisar dokoki kuma ya ce aiki dai ya kan kama an ci ƙarfin aiki ga wani da ya kasa ɓoye jin daɗinsa Ah, kai irin yadda aka gyara wurin nan sai ka ce ba gana ba inda son samu ne wurin ya saura a haka abin da muke so kenan dubi yadda tutotin nan sun ka haskaka wurin da don ni ne ko yaushe a yi zaɓe wani ya tafi wani ya zo don gyara honorable officer da ya tabbatar da cewar an inganta sha'anin tsaro ganin cewar baki shugabannin kasashe daban-daban na halartar taron. la muktara Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashe hausa.com. Yanzu kuma ga mu na gaba. Saka mai wuya. bayan kasan Ghana yana sayi kan shekara takwas kwata sakiya da ake yin ba wani kasa da ya kunkasa tattalin su zai yadda ya kamata da take irin wannan tsakiya shekara takwas shekara takwas. jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya na wannan talata idan allah ya samu na rayu nan da kwanaki 22 kacal wato a ran bakwai ga watan janairun sabon shekara ta tafi ta 2025 john ramani muhamma na jam'iyyar ndc a kasar ghana zai sake daukar rantsuwa a matsayin sabon shugaban kasa na wannan kasa din ta ghana wannan ba ita ce rantsuwar shi ta farko da ya taba dauka a tarihinsa na siyasa ba ba ma ita ce ta biyu kai ba ma ita ce ta uku ba wannan ne karo na hudu da wannan bawan allah zai zo ya dauki rantsuwar shugabancin kasar ghana da mutanenta. jun da ramani muhammad ya fara daukar rantsuwar mulki ne a ran bakwai ga watan janairun shekarar 2009 lokacin da aka rantsar da shi a matsayin mataimakin shugaban kasa lokacin yana yin mataimakin ne ga tsohon shugaban ghana john atamils to sannan da allah yi ikonsa john atamis ya rasu aka sake rantsar da shi john da ramani muhammad a matsayin shugaban kasa domin ya cika sauran wa'adinsu wannan ta faru ne ran 24 ga watan yuli na shekarar 2012 rantsuwa ta uku da ya dauka ita ce wacce a cikin wannan shekarar ta 2012 lokacin da ya tsaya zaɓe kuma ya ci sake zama sabon shugaban ƙasa na ghana jan ramani muhammad ya abin tarihi domin shi ne shugaban ghana na farko da duk wani mukami na siyasa babba da za ka yi tunani ya yi shi kaga dai mutumin nan ya taba zama dan majalisar wakilai na ghana ya yi na'ibin minista ya yi minista ya yi mataimakin shugaban kasa sannan gashi ya zama shugaban kasa har aji uku ma za a ce to me mutanen ghana na ciki da wajenta suke sa ran zai faru idan john dramani muhammad ya zo ya zama shugaba me burinsa a wurinsa bari mu ji daga wurin wasu 'yan ghana da ke zaune a wasu kasashen waje irin su jamus kamaru da najeriya sunana alhaji umar denis mahmud ni mutumin ghana ne mai zama a kasar jamus kuma ni ne vice chairman na kungiyar ndc a jaman baki daya ghana gaskiya mun zabi demokrasi as eh, hanyar da muka ga za mu bi mu samu zaman lafiya da taimakawa kasa da ci gaba da harkokin da zai kawo zaman lafiya da wadata ma mu mutan ghana Ni ce Ladifa kasar Ghana birnin Kumasi kuma ina nan zaune a nan kasar Kamaru. Sannan dai a yau gaskiya alhamdulillah alhamdulillah muna farin ciki da wannan sakamakon zaɓe wanda John Dramani ya lashe wannan zaɓen. Muna fata zai kawo ci gaba sosai a kasar mu ta Ghana musamman ma bangaren tattalin arziki da kuma wajen taimakawa mu musamman ma abin da ya shafi karatu na zamani da kuma wato bunƙasa wato abubuwan da suka shafi bangare na mata. sunana muktar abubakar bagudu matashi daga nigeria wannan yana nuna cewa afirka sun karbi demokrasi hannu biyu sun san cewa zaɓe duba ake yi da abin da mutum ya yi kuma zai iya su zaɓa bisa abin da aka gani da abin da aka gamsu da shi wannan kuma yana nuna ma sauran ƙasashen afirka da cewa ya kamata mu fito mu yi koyi da gana. a wannan sakamakon mun gamsu mun ji daɗin yadda da ghana suka fito suka nuna ma sauran kasashen afirka yadda ya kamata a tafiyar da kasa musamman ma kasashen sahel wato niger da sauransu da ya kamata su ba demokrasi dama a samu gamsuwa da kuma ci gaba to a gaishe ku to yanzu za mu kawo muku kashi na biyu na muhawar da wakilinmu baba yakubu makeri wanda ya yi takanar kano daga nan washington ya je ghana ya kawo mana ko kuma ce ya haɗa mana jim kaɗan bayan da shi mataimakin shugaban kasa na ghana yanzu kuma dan takarar jam'iyyar npp mahmudu miyam ya ba da kai bori ya hau na cewa ya da an kada shi masu muhawarar sun hada da alhaji audu arif wanda jagora ne ko kuma jami'i ne na majalisar zuwa ta ita jam'iyyar da ta yi nasara ta ndc inda yake fafatawa tare da alhaji salim mansuru bamba na jam'iyyar npp mai kula mata da harkokin da ke faruwa a yankin Ashanti. za su duba abubuwa da dama daga cikinsu akwai har me ya ja wannan nasara da muhammad ya samu kuma sannan ya aka yi bayan lokacin da ake zaɓe ba wani tashin hankali amma bayan an gama zaɓe an shiga wanda ya nasara kuma aka ringa samun tashi-tashi hankula har aka kama mutane fiye da ɗari ba da bayan haka waɗanne abubuwa ne na farko da ya kamata shi ɗin ya fara tankara to malamai bismillah kai ta bangaren ku menene kake gani yayi dalilin da ya sa tsohon shugaban kasa john muhammad ya yi nasara a wannan zaben da aka yi amma kana da minti ɗaya ka mai da martani kan batutuwa da malam salim ya yi eh, abin da zan zan faɗi shi ne ka gani bai kai lokacin ga mu ta nuna hannu ma juna cewa ne ya je yayi kaza in mutum baka je ka kama me shi ka san wanga ndc ne ya je ba saboda allah ku bar mu ba. zai so shi ne yake kirkiro tashin hankali da wasu abubuwa domin ni kai na ina zaune gindin talabishin na ga reporting tv ya zo ya gwada mana kaman akwai inda ya sunan shi npp wai suka shiga district assembly har mashinin ganin big concrete sun ɗoki sun ɗoki kwamfuta sun ɗoki menene sun ɗoki menene menene dalili wai duk da abin da gwamnatin ga yi musu wannan unguwar ba su iya sun vote mishi ba abin da yasa suka je suka kwashi ɗayan su ke to amma alhaji audu ka ce eh, eh, ba wadancan da ake cewa ndc ne ba a tabbatar ba amma kai ma wannan ban tsamman kai ma ka tantance ka tabbatar a npp ba ne ba ni na wanga ba ni na faɗi ba ina ka saurare ni da kyau to na ce reporter tv3 hmm. yana wurin ya ce suna gwada bidiyo hmm. abin da ya faru yanzu haka muna maganin da sojoji sun je sun anshi wurin hmm. sai kuma yana cewa wai mutanen ndc kuma sun zo wurin da suka zo menene nasu wai sun zo su protect wurin sojoji suka zo suka kore su suma suka suka anshi wurin hmm. kaga wanga maganin gada nake yi tv ya kawo suka ba ni na faɗi ba ina zaune ɗaki na gani tv ya kawo abin da ya sa ni ban so ina da na ɗauko maganin ga duka ban ɗauko wannan ba saboda maganin ga banyan gaskata abin da reporter nan ya faɗi ma ina zaunin ga banyan gaskata mai nan ba a kama shi ba amma in aka je aka yi bincike aka ga wannan mashinin nan gidan wani aka kama shi aka san baki kaza kake lokacin da mun iya musto mu yi magana abin da nake ke. yawa to je ga tambayan ka me kun san abin Na fara muku kamar shekara takwas duka ana sakewa. Haka. Tun da muka fara gwanga mulkin gadon demokradiyya shekara takwas duka ana sakewa. Hmm. Ko na John Muhammad aka fidda shi shekara hudu, shekara takwas gwamnatin ya yi. an yi profesannin shekara hudu bai kare ba ma da Allah ya sa ya je gidan gaskiya John Muhammad ya karkare nasu na wata uku ya zo kuma an shi mulki ya yi lokacin npp da kansu kamfen da suke yi ne in ya ce shekara hudu kenan sai suke a'a fati aka ba ba kai aka ba ba shekara takwas kenan hmm. saboda shi shekara takwas duka kasan da muna sakewa ko batun kunci da ake russian ukraine mun gaji da wannan kullum an ce kan russian ukraine ya faru hmm. an shiga cikin kunci kasan ga an shiga cikin kunci kuncin ma da aka fara na allah sai faɗi lokacin ndc ne amma an try yadda yake abubuwan nan ba zai je da gudu ba da mpp suka zo suka anshi lokacin ne abin ya je da gudu hmm. sannan russian ukraine ya zo yanzu haka muna maganan ga zan bar ka sani middle class citizen cikin kasan ga wanda gwamnatin ya wipe su out ba middle class yanzu class biyu ne wato masu matsakaitan tattalin arziki kenan kana faɗin haka masu matsakaitan tattalin arziki kake nufi wanda suna tsakanin talaka da masu da attajirai yanzu ba ba ba ba ba ba ba ba ba su ba su nan mm. yanzu sauran attajirai ne masu kuɗi da talakawa abin da ya sauran kasan da ke kuma abin da ya sa wannan abin ya zo wannan haikatin nan da suka yi domin sun ansirance sun ansirance har sun rasa abin da za su yi saboda shi an zo ba a iya biyan wannan bashin nan da muka je muka aiki Eh, a gurguje ka dasa aya nam eh na dasa aya wurin nan shekara wanda ya samu shekara 65 duka wallahi yana kan kwayoyi ne na jini na shuga abinda ake ciki kenan shi yasa mutane ke zuwa suna ajiye kudin su in shekara ya kai ko wata shida ko wata in gwamnati ya ba su da shi suke san magani da shi da shi suke son abinci da shi yau bayan na mutanen na gwamnati ya rike kudin su shekara biyu kenan ba wanda aka ba ko kobo saboda wasu na nan sun mutu maganin gada muke wasu na nan suna kwance gida ba su iya san magani ba wani waje zai iya sai musu magani To Alhaji Audu yanzu irin abubuwan nan da ka yi ya sunan shi ka ambatun nan shin wani irin mataki ne shugaban kasa ko kuma zababben shugaban kasa John muhammad zai iya zai dauka domin magance irin waɗannan matsalolin. Eh kaga wannan nasin kuma aka kare kuma akwai nan aikin noma. In wannan nasin gwamnati ya yi kaman za a zo a zauna. Hmm. Domin lokacin da suka karkarya bankin kasan da gwamnati ya gaya musu muna neman biliyon tara ne a doki a taimake su su tashi kuma yau mun kashe biliyon ashirin da biyar amma wasu na nan har yanzu ba iya an biya su ba to shi gwamnati zai fara duba waɗanda tsofaffin da ke ciki duk wanda ya fi shekara 60 zuwa shekara 70 zuwa shekara 80 a duba waɗannan mutanen nan inda gwamnati zai taimaka musu su tsaya kan kafansu kan musan yadda za mu yi mu iya tattalin arzikin ƙasan da ya tashi in so sauran kuma duka a basu abi wannan niyya muka yi kan wannan to mun gode kwarai da gaske a ah, ban salimu kana da martani da zaka bayar akan ah, batutuwa da alhaji audu arif ya yi eh, kamar yadda ya zance kan ya ji rahoton da from eh, tv kare a yanzu haka ni da kai muna magana ga ina birnin kumashe amma labarin da na baka labarin gundumomi ne da ke kewaye da kumasi da kuma haka na national headquarters so yadda ya samu report from media ima haka ba ne ma na samu report ba report da ya zo da nuna cewa kamar mutane ne na ndc ba ina faɗi ne don sun zama wayan ndc ba amma waye mutumin mpp da zai sa a ce na kuma za a je a karbi wuraren da ana kuran ma'aikatan wurin mutumin mpp da mp fatin shi ya fadi bai zai je wurin ya je yana nema so da ke muna fadi ne ba don sun an ce mu shiya yan ana fadi ne saboda mutane su la'akari wani sai sun kama mutane idan ana fadi haka sai masu kowa kuma na shiga cikin hankali shi wayanda ke niyyar su je su yi irin wayannan ababa wasu wurare su masu bai. madalla yanzu ita jam'iyyar da aka kayar ta npp ta yaya za ta kakkaɓe zanen ta tashi ta miƙe ta koma neman wani sabuwar dama kuma me zai faru ga shi mahmud bawumiya wanda ya sha kaye na jam'iyyar npp din a hannun muhammad zai sake tsayawa takarar shugaban kasa a nan gaba yaushe wannan na cikin abubuwan da muke son mu duba ashirin shirinmu na gaba yanzu muna godiya ga su baƙin namu alhaji audu arif da kuma alhaji salim mansuru bamba sannan da shi mu wato baba ko makeri musamman da ya shirya mana wani muhara a can a akara a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a washington huta lafiya. da dalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Murtala hukumar Amurka mai sa ido a kan al'amuran yanar gizo sisa ta faɗa jiya litini cewa babu alamun cewa matsalar kutsen da aka ba da labarin cewa sashen baitulmalin amurka ya fuskanta ya shafi sauran hukumomin gwamnati a ƙarshen watan jiya hukumar baitul amurka ta ba da rahoton cewa 'yan china masu kutse sun samu damar shiga wasu na'urorin kwamfutan amurka da ba a tantance adadinsu ba bayan wani kutse a kamfanin beyond trust wanda ke kula da tsaron yanar gizo amurka ta faɗa a ranar litinin cewa ta sassauta wasu takunkuman da ta ƙaƙaba wa gwamnatin siriya na riƙon ƙwarya bayan da 'yan kungiyar tawayen islama suka hamɓarar da gwamnatin shugaban siriya bashar al-assad hukumar baitulmalin amurka ta ba da lasisi na wata shida wanda zai ba ta dama ta iya aiwatar da wasu ayyuka da gwamnatin siriya wanda ya hada da sayar mata da makamashi da wasu ayyuka masu mahimmanci. babban hafsan sojin isra'ila ya kai ziyara inda aka kai wani mummunan harin bindiga a kan wata motar safa dauke da yahudawa a yankin yammacin kogin jordan a jiya litinin sannan ya sha alwashin gano waɗanda suka kai harin harin ya auku a garin falasdinawa na alfunduk ne ɗaya daga cikin manyan titunan da ke tsallaken yankin gabas maso yammacin yankin hukumar 'yan sandan minneapolis ta amince da wata yarjejeniya da gwamnatin tarayya da za ta ba da damar yi wa tsarin horar da 'yan sanda da dokokin da suka ba su damar yin amfani da karfin tsiyagaran bawul. To masu saurare a nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi karfe 8 na safe agogon Najeriya za ku ji mai wannan shirin. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawe da ya tsara shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Murtala Faruk sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'asalamu.